duk salatin da annabi ya koyar da al'umma yi. an san su suna da isnadi suna tabbacewa manzon Allah ne ya furta su ya faɗi misalin fati ko sai bayan shekaru dubu shekara dubu da ɗari biyu ɗan shekaru ɗoriya a sama suna kan bakari ya ce ya je ya ibada a cikin Ka'aba yana roƙon Allah ya baki wani salati da duk sauran salatai sai ga salatin fati ta zo cikin takardar haske ka taɓa jin makarici a duniya irin bakari da ya faɗa wannan magana Allah fa ya ce ba makarici irin wanda ya ce uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wani zai ce ai mani wahayi kuma alhali ba a yi mashi wahayin komi ba kamar da rashin kunya da neman kare abin da yake kai na ɗariƙa ya yi ƙarin hali ta faɗi wannan magana kuma ka dinga ya haɗa ta a social media kuma har yanzu matasan 'yan ke jami'a suna nan suna sake maimaita wannan magana saboda tsabar rashin kunya rashin jin tsoron Allah da kuma sassarcewar ahalin sunna kai da ɗan ɗariƙa ya ce faɗi wannan magana a fili ana sassarcewar ahalin sunna ya sa dan ɗariƙa ina son kare shi ba babbaka yana faɗa duk abin da ya ga dama abin da suke koyewa da nan baya baya shekara talatin arba'in da suka wuce yan dalika na bayyana haka yan shi'a da lokacin da zai ke fara bayyana da shi'a kai in zai faɗa abubakar da umar da usman sai shi awwalu ya ce sani ya ce salisu ya ce haka zazzaki yake kin tsoro zai ce abubakar ya ce umar ya ce usman ya ce abin zai faɗa na ɓatanci na yarfe na zagi da halibin manzo Allah ɗin nan masu daraja na farko farko sai dai siffar da awwalu da sani da salisu shiga social media ka je da yan ɗabi'a a yan shi'a suke faɗi maganganu na zagi da waɗannan halifofi ga kuma abokiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha Allah ya kara masa sanin kun yan ƙala ka san Qur'ani zalla wanda wallahi tasarrufin da hali suna suka yi wallahi shi ya da wani a ce malami ne wa'azin ƙasa wanda ya tona ma ɗariƙa a cikin ya bayyana da kazatin ɗariƙa ko a ce a ƙasa mai tsarki ke fito yana yaban yan ɗariƙa mutum ya fito a garin Makka garin Tauhidi yana yaban ɗaya da bauchi da cizon albarka ko wani gagarumin ɗan ɗariƙa wanda duk mai shiga social media ya san ɓannar shi ka faɗa da ahlus sunna ka zo a cikin mena ka gabatar da shi kana yaban shi kana jinjina mashi saboda Allah ne zai hana ɗan ɗalikan nan su fito da ƙarfin su kansu a sama suna faɗa abin da suka ga dama kuma yau duk ahlus sunna da yake da zafi yake kan da ula sai haka sai kamata mu faɗa da ku gani duk wanda har yanzu yana wa'azi irin wa'azin farko na izala sai a ce zafi gare shi ba kan jama'a ke so yi to sassabcin mu gaskiya fi su billahi shi ya haifar da wani kuma wallahi ku sani duk wanda izala san sassan koyi don yan ka su shi ko su bi shi fallahi fallahi ba za su so shi za nake mamakin fantami sai to yana gyara tarbiyu har da kalubale yana kiran mukabala ne yake shi alu sunna ne ko yanzu ya gyara sanbi wanda ni na mace gama ga in ga in ga mai tarbi musamman amfanatai mu na alu sunna sai mun da ban mamaki nan ke in ba ya hankali ba ko ne za ce yana kalubalanta wanda zai ce ɗabi'a ƙarya ce yana kalubalanta ta ba za ta nan bane ba ake gifari bane ba hailalla ba ce sai ka samu wannan gaba Allah tsare Allah kiyaye Allah saka a samu wallahi Allah saka da a samu amma ana ana sakacin nan su ba mamaki wani yanzu kuma ya gyara ɗabi'a yanzu ga social media an cika ta shirbi an cika ta shirbi kuma ni abin da ya ban mamaki wato kame da Allah ya ce wanda Allah ya shirya shine shirye wanda koyi bata ba mu shirye da kana cewa wai shirbi wanda ya dauke ta a matsayin abin kirge abin idanya to kamar amfani kamar amfani da lasfika kamar amfani da microphone kamar amfani da loudspeaker da da da da fanka da AC da wanda jirgin zuwa ma to mamakin yadda fantami ya rude har ya bada irin wannan misali domin dai ita ko shi yin tasbihi manzo Allah nuna irin za a yi a aikace hadisi na nan cikin muslim a eh, eh, tirmidhi jami'ar tirmidhi ana tana cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbihahu bi yadihi al-yumna aw tarwa bi yadihi fa tara ambatan al-yumna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kirga tasbihin shi da hannun shi kaga an nuna abinda annabi ke kirga tasbihi da aka ce hannu wata ruwaya hannun dama mu ruwaya ce ingantacciya duk da wasu malamai sun tafi akan sujudi ruwaya ayar cewa yumna fa magana ingantatta babu shuzuzi ruwaya ce ingantatta kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya aqidu tasbihahu bi yadihi yumna kun ji wannan annabi ya kasance yana kulla yana kirga tasbihin shi da hannunsa na dama wanda ya bar hannu sai ya samu canbi ita ce kirga wasa. ya yadda manzo Allah yayi haka bai yi ba ya saba mai da manzo Allah yayi Abun da biyu hadisin mata annabi sallallahu alaihi ya magana da mata ya umarce su da yawan yawaita tasbihi da gifari da hailala sai ya ce masu ku kirga da anamil ku kirga maida ku da anani sai alilin wannan umarni wato yayi bayanin dalilin wannan umarni yace domin anamin za a tambaye su kuma za su yi magana gobe kiyama kaga dai ga hadisi karara sarih a filin cewa ga yadda annabi ke yi yana yi da hannu na zama karga tasbihin sa ya kuma yi umarni kaga wannan aikin shi ne sannan kuma yi umarni ga al'umma sai yace su su yi ko kuma al'umma sai yace ku yi da anamin malamin da ta magana kan menene anamin da dama ya ka dauki wa'annan su ne anamin kaga ɗan yatsun hannunka kin Ka kowane yatsa da alama uku ta kirga sai suka ce to waɗannan su ne anamil ka kirga su za ka same su guda goma sha biyar ɗan yatsun nan guda biyar kowanne yana da yanka uku ta kirga yanka uku so goma uku so biyar sha biyar da mun a fili yake amma sai kuma suka ce a'a ƴan yanke yanke su suke jikin ƴan yatsu guda uku uku nan ba su ne anamil ba anamil saman ƴan yatsun su ne anamil malaman lugha suka ce anamil a larabci waɗannan kan ɗan yatsa kan kowane yatsa shi ne anamil Muhammad Sabi Al-Uthaymeen ya fito da kwarai yake ya ga ko suna tasbih haka subhanallah subhanallah subhanallah suna amfani da wa'annan alamu na kowane dan yatsa guda uku nan sai su ce wannan kuskure ne wannan shine anane haka za ka tasbih na bayan sallah da na da na yamma wanda ke bukatar cikakken dawa to wa'annan haka za ka dinga kun gane to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana tasbih ya kuma koya mana yadda ake yi yadda ake kirga shi to ka ce ma irin wannan Ne daidai yake da amfani da microphone microphone da lasifika da jiragen sama ba su cikin bidiyoyi abinda malamai suke kiran su masalihul mursala abinda malamai suke kiran abubuwan da aka fara ba cikin addini ba amma ko mu ma addini ba suna kiran su masalihul mursala ko kuma su kira su da sunan ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibu ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibu suna yi mamaki ko da kamar da wannan wajibi faɗa ku bar wannan sai eh, ku bar kaga da mutum ya yi bincike na ilimi kaga kamata ya misalta amfani da talibi cewa kamar amfani da lasu kaje da zaka lagrita bid'a ba ce zaka ce ANC bid'a ba ce zaka ce fanka bid'a ba ce duka faɗan amfani su a masallaci wanda ya ɗauki canji a matsayin abin irga zai ɗauke ta matsayin abin ibada Kan gudun kada ya ruɗe ya yi lissafi kan kan kan kan kari ba tare da ya kuskure ba mai ɗauke ta matsayin ibada ba to kai kana ganin ba bid'a ba kuma har a ce irin Dr. Sami Rijiyar Lemu ya ɗauko littafin Shehu Littafin Jami'a Alfat Alfat Muzu'un Fatawa yana ɗalibai barazana za mu karanta za mu karanta amma ba lokaci kuma sake haɗuwa za mu karanta alhali mutanen nan dukkanin sun sani mu ahlus sunna gaskiya take da kima a wajen mu dalili ce ke da kima a wurin mu ba wanda ya faɗi magana ba za kada ka ci mu da burgar shekul islamin taimiyya zai mu ba bin usaimin waye waye har bin usaimin har bin ba bari ma karanta muku magana ibn taimiyya ba irin mu mu ahlus sunna ke mu wannan barazana ba ka koma cikin dariƙa in za ka yi wannan su ne mai magana yake da daraja a wajen ba tare da bincike ne dalilin ka ba tun kafin shekul islam ibn taimiyya balle su bin ba su bin usaimin ai malaman mazhabobi dukkanin malaman mazhabobin nan Abu Halifa, Imam Malik eh, Imam Abu Halifa, Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad dukkan sun haɗu akan cewa ba auna maganar mu sun ta yi da Qur'ani da hadisi su kai ta sai ka magana mana barazana da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ƴaƴan dabino ko ya samu tsakuwa ya yi kirga da ita wanda na faɗi a baya duk wani hadisi da ka gani mai magana an yi amfani da tsakuwa ko an yi amfani da ƴaƴan dabino an yi tasbihi ba hadisin da inganta sai malam Ja'far Allah ya gafa gafarta mishi ya yi kuskure sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita gida bayan sallar asuba da ya dawo sai tar da matar ta tara ina ji duwan ya yi amfani da su ko tsakuwa sai ce ta tara tana tafi tana ajiyewa sai ce mata kiran so in ga maki abin da ya fi wannan dan na faɗi wannan ba a bayan wanda ya fi wannan tace eh sai ga mata ta ce subhanallah adad khalqihi azwa zuwa to hadisin babu ambatan tsakuwa babu ambatan tsakuwa ba ambatan ya'yan dabino annabi ya ban matarsa bayan sallar asuba tana tasbihi sai fita bai dawo ba sai bayan rana ta daga ita rage ita a nan inda ya batta sai yake mata kina nan tun da na fita ba ta tashi ba take eh ya rasulullah ba tana nan tana ta ambatan Allah sai ai ko na faɗa kalmomi guda hudu a bayan da an auna su da abin da suke tun da asuba har zuwa yau har zuwa yanzu nan da sun sun fi su kalmomin nan guda hudu na faɗi da za a auna lajarsu da lajar tasbihi tun bayan sallar asuba har rana ta fito da abin da faɗi da kalmomin nan guda hudu sun ga abin da suke gaba ɗaya shine sai subhanallah adada khalqihi wa midada kalimatihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wayannan kalmomi guda hudu amma maganar tana ta da abin nan ba ba hadisi ne tabbata sun muku bayani wannan sannan a ce santani ya zo ya yana minista wanda ya riga shi zama minista da shekaru kusan arba'in shi ne bakur abu zai abu abdullah bakur abu zai malami ne ya rike ministan shari'a a saudiya shekaru aru aru sannan memba ne a majalisar fatawa ta saudiya memba ne kuma a majalisar malaman saudiya sannan wallahi malam ni dai a sani na a iya dan abin da nake karantawa ban ga malamin da Allah ya hore mashi harshen larabci ba irin bakwai abu zai in dai larabci ne duk ɗalibin da bai ji gishiri ba wallahi bai karanta littafin malam bakwai abu zai dan yana magana da larabci mai kwari larabci mai kalmomi masu nauyi to shi ne irin wannan malamin wanda malamai a duniya na sha gani sun rubuta littattafai sun aika mashi a riyal ya musu takadimi fitattun malamai amma zo a ce ban tare waya zai ce wai dan ku tayi yana ce mai wani littafin bakul abu zai tarihuha wa hukmuha wanda wallahi malam dan dai abin da muka karanta mu ba mu ga littafin da ya ba kalbi haƙƙin bincike ya yi dogon research ya karanta littattafai masu yawa ya fito da tarihin kalbi ta fara ya fito da hukuncinta ya yi bayanai wallahi kamar wannan littafi eh littafin karami addini wata kila da wuce shafi ɗari ko ka ce ƙasa da haka sosai ba shafi sittin ko hamsin amma wallahi tallahi shi yake da ilimi duk kuma wani littafi aka taɓa wallafawa aka rubuta kan kalbi sai da ya rubuta shi da ya karanta shi ya ba da tarihi ya faɗi malamin da ya rubuta littafi to wannan wani ake wani littafi ba kwantani ƙasar duniya ba hauka ba ne sannan neman mutane su yarda da kai ba hannun ka yake ba hannun ka yake ba tun da mu ɗauki cewa yi kuskure ka faɗi cewa da kuna yi kun yi zafi kuna ta kalbi a ce amma yanzu kai ba ka faɗar wannan sai kana ganin wanda ya rike ta a matsayin alhamdulillah yan uwa Allah suna son maka raddi to mun tsammanin ka ji tsoron Allah ka fahimci abin da aka faɗa ka dawo ma abin da kake kai na gaskiya sai kuma ka dawo har kana barazana kana barazana ko kana gayyata mutane Abuja Abuja ba garin ko ne Allah ga su ba ko na kai ka Abuja ko na kai mana takama da Abuja sannan mu mun sani ko muna zargin bantayin ba da gaske ke kuma ga mu gani ba na tsammanin wani zai iya tura mishi na farko da kika kira shi a waya baka samu inda ana samun shi a waya da an kira sai a ce an karba masa amma ka faɗi magana da kai ka san ba za ka cika ta ba in wani yake ya karba wani ya karba ka ce wani ai kaza ne wani ma kaza ne ka ban karba masa ba har yanzu ba maganan wani kaza ne wani kaza ne tunda dai ka riga ka faɗa an yada a media a social media ka ce kana gayyata har ka faɗi cewa Abuja zaka duk wanda ma yake adawa da kai ko yake faɗa da kai ko yake da wata matsala da kai a manke wannan ya zo a tattauna sannan ka dubi Allah ya masa mala da ka buɗe mai inda miƙa ba da farin ciki sai wani ciki da maganar zan taka suna ta izgiri ga ahlus sunna kawai haka malam sani rijiyar ne muka ji tsoron Allah kwarai Allah yanzu ka Najeriya ba da dawa ba ne suna da fahimta suna ganewa kuma suna ganewa ke kan gaskiya ba ke kan akasin gaskiya malam fantani ana sunnan Najeriya ba da dawa ba ne kare kada na kubban da ake yi muku na ilimi su ruda ku su korata ku kuma ko 'yan Najeriya ku sani 'yan ba an ce dokta ana nufin masanin wani fanni ba wai dokta ko profesa masanin komi da komi bane kada shi dan Najeriya an ce dokta shi ke san komi Ke sa wani yaro ya dawo daga Sudan sai ga mutane dole ke wata rashin lafiya sai ya ga dokta wani wannan rashin laya kaza je ga doktawa ne kace malam mu ba haka muka sani ba mu abin da muka sani muna kudan ta ce wannan dokta ne to dokta na basuliniya daban dokta na kaza daban dokta na kaza daban amma mu yanzu Najeriya da an ce maka dokta ne in bangaren lahiya ne sai a san komi mai ciwon mai ciwon mai ciwon haure zai je ya gani mai zazzabi zai je ya gani mai kaza zai je ya gani duk wata cuta tunda ba haka bane zai yi wa dokta guda a ce kwararre ne a kowane fanni na lafiya Allah zai yi wa shi da dokta ya kware a wani bangaren da ya kware wani siyasa shafan abubuwa da suka shafi hawan jini abubuwan da suka shafi suga abubuwan da suka shafi kaza ciko wani bangaren zuciya wani bangaren kwakwalwa ko bangaren kai gaba ɗaya da abin da kai ya kunsa wani kuma bangaren kashi wani bangaren kaza wani bangaren kaza to haka ilimin addini ba haka yake yau da ne an ce malam to eh malam da dukkan ma'anarsa sai lokacin ce nan da tabi'ai duk inda ka taba shi ya iya to daga baya da aka samu komuni aka samu himan himam ga kuma ana tahassus amma a da cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai ai ya ce wannan malami ne to malami ne da ma'anan kalmar ya iya qira'a gaba dai ya san tafsiri da usulul tafsir ba abin da bai sani na tafsirin alqur'ani ba ya san fiqh da usulul fiqh da maqasid fiqhiyya da waye waye ya san nahwu ya san sarfu ya san balaga bangaren zuga ya san komi saboda abin da muka yi kwana kaza akan aya kaza shi sa wanda ya iya bakara malami saboda ya iya tilawarta ya san hukunce ya san tafsiranta ya san asbabul nuzul ya san komai komai kama daga baya da aka samu rauni wajen neman ilimi sai aka bukatu zuwa ga tahassu kamar bangaren likitanci wannan likitan kaza ne sai ka ji asibiti ma ya shi misali ka ji asibiti za a ganin rubuce ya nan bangaren kaza ne sai gani a can nan bangaren kaza ne kuma bangaren ba a kai kowa sai doktan da ya karanta wannan bangaren san dakunan jinya an ga dan kirki ne wannan ne daban-daban ba a tara mahu jinya daki guda sai ga an rubuta maka wannan ne masu jinya kaza ne wannan a yara ne wannan ɗakin mata ne wannan ɗakin maza ne wannan ɗakin mafuta kaza ne wannan dakin mafuta kaza ne kasan zuwa abin da kai ko an hada shi wuri guda masu jinya zo an hada su wuri guda su da jama'a yan Najeriya an ce wa mutum dokta ba ana wannan ya san komai ba ya iya komai ba ko addinin musulunci in an ce wa mutum professor ba ana nufin ya iya komai ya san komai ba amma wasu ba su da fahimta wannan in aka faɗi irin wannan ko aka yi rabbi ga wanda an dokta ko na professor ta ce shege ta motsa ta an yi zagi ta hasara ta motsa kenan kana nufin duk malaman da suke yin rudu duk malaman da suke raddi wanda suke gabata duk hasara suke ina ma'anar wannan haka kuma kuna koyi kwaikwayon juna da an yi raddi daga zonki ya ce ai hasada wani ma zai nashi raddi shi ma zai ce hasada Allah ya shirin da mu ya da mu kan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi da al'amuran ka canza Allah ka ban akan sunna Allah kuma ka kira rayuwar mu akan tauhidi da sunna wallahi wa'annan sunne kira sai sa Imam Ahmad kullum abin da ke faɗa ke ya Allah ina roƙonka mutuwa akan tauhidi da sunna kun ga canji kaga malami da yana hudin kaza yanzu ya canza wallahi wallahi matsala ce babba ya Kabiru ba na kwarai bane na kwarai in shekara dubu za a yi duniya Allah yana nan garan ba canji in da yake ta faɗa muku eh haka yake yana nan eh haka yake ba can. in ce ba haka yake ba ba can. amma wannan baya nufin ke zama baka gane wani abu ka baya ka gane ka rubuce to na bar kaza da na gane in dai abu gaskiya ne in ya rike shi yana nan kai. shi zai canza amma wannan bai hana farajo inda ka faɗa wanda ba daidai ba da ka ka gano daidai ne ka dawo kashi ka bar wancan yanzu ga daidai kana kai wannan matsala ina tana bani haushi kwarai kwarai da gaske dan babban abu da ke cikin ta faranta ma yan ɗariƙa alai ka faranta ma yan shi alai su ne mutanen shari'i ka faranta ma yan ɗariƙa da dukkanin ɓangaroranta ƙadiriya tijjaniya duk ka faranta musu rai fare sannan ka buɗe hanyar izgidi ta ahli sunna za a mana izgidi wani sai ya ganka da ya zai cikin aljihu ya dinga da wani ya ɓata maka rai wani sai ya ganka daga nesa sai maza cin canfin daga aljihu ya rasa ga waya ko ya ɗaura ga hannu malaman kuma sun gado gaskiya to shi shari'i ta taɓa zama gaskiya balle wani malami na sunna ya zo ya kare ta tattafa kuma gaskiya ce a wace ba zama gaskiya ba tare irin ta wallahi abu yana da ban haushi jama'a yi hakuri ko lokaci da kan kama sunaye dan daidai ne kama sunan ba wai kuskure ne da yawa malamai na suna suna ce mini ma'ana da Allah ka fa kama suna ai kama sunan wajibi ne abubuwan ba su fitowa sosai ka gane me ake nufi sai ka kama suna so so ma annabi kama suna so nawa annabi kama suna kuma qur'ani ga kama suna nan wa qalat al yahud wa qalat nasara ga munafikai nan idza ja'a kal munafiquna ya suna ala na fadi su annabi sallallahu alaihi wasallam yaban mutane ya kwace wani yayi khutba ba ya nuna masa ba daidai an tambaye shi maganar wani da wani wani suna yin aure ya rasulullah wa ka bani sha'awa wani bai da kaza wani bai da kaza aure wani ta kama suna ba wani ba ko bane musamman da kuskuren da wani malami ya yi wanda ya tallata shi a fili mutane sun ji to ka da wata hanya da ka gyara kin kira shi aure ba zai dauki waya in ma ya dauka ba ma ke wutar da kai ba ma ke ma ya karba amma ba zai iya dawo ya ga mutane shi abin da ya baya kuskure bane amma mutum ka tallata sunna mutane sun gano sunna yanzu ba dan dalika ba wa zaka da sunni sai dan da sunni يوجد سنة 40 ثم قال لها هتكس يعرف يستفدنا إذا كنا احنا هو هنوع بيجوا بقى وهم اللي بقى مش جماعة قال لها ده مجموعة ده مجموعة كان يعني والسلام عليكم